Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5 haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu saurare Assalamu alaikum da fatan kun wuni lafiya. Muhammadu Lalo ne tare da Maryam Dauda muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa an yi asarar rayuka ciki hadda na sojoji bayan wata aron gama da aka yi tsakanin sojojin da mutanen wani kauye da ke jihar Naija. A Najeriya har ila yau masana a fannin tsaro na bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da barakar shugabanci da ta kunno kai a kungiyar Boko Haram bayan da rahotanni suka ce an naɗa sabon shugaba a ƙungiyar. eh to ka waɗannan mutane akwai bambancin aƙida a yanzu wato kaman kada ne wadda ruwa ta ƙare mishi yau kan wannan batu zamu mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shin ya kuke kallon lamarin yayin da rikicin shugabanci ya barke a tsakanin ƙungiyar ta boko haram lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sannan muna tafi da labarin wasanni amma fa duka sai kun sha labarin duniya Tare da sallama a gare ku ga cikakkun labaran. A yau Alhamis kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin kai wasu hare-hare a kan wasu masu yawon buɗe ido 'yan ƙasa Amurka da Turai a yammacin lardin Herat da ke Afghanistan, inda suka raunata mutanen su shida da kuma direban su ɗan Afghanistan. Mai magana da yawon 'yan kungiyar ya faɗi cewa 'yan Taliban ɗin sun auna abin da ya kira tawagar makiyansu kuma adadin da suka bada na waɗanda harin ya shafa na da yawa. Ko da yake dai an san kungiyar da yin a ringizan adadin yawan mutanen da suka kashe. Mai magana da yawon rundunar 'yan sandan lardin Jelani Farhad ya faɗawa wa murya Amurka cewa Harin da ya auku ya auku ne a unguwar Christy Sharif jim kaɗan bayan da baƙin suka dawo daga tsakiyar lardin Bamiyan. Lardin Herat ya haɗa iyaka da Iran kuma akwai mayakan Taliban da ke gudanar da ayyukansu a gundumomin lardin. A halin da ake ciki kuma wani jirgin sama mai saukar ungulu ya faɗo a yankin tsaunukan lardin Logar. jami'an tsaron yankin da shaidan gani da ido sun ce jirgin kirar wato rasha mai lamba mi-17 ya kama da wuta jim kaɗan bayan da ya taɓa ƙasa sun kuma ce wata ƙungiyar maza ɗauke da makamai sun je wajen da hatsarin ya faru kuma sun ɗauki mutane shida zuwa wani wuri da ba a sani ba rundunar sojan ƙasar masar ta ce ta kashe abu du'a al-ansari wanda ta bayyana cewa shine shugaban 'yan isis da ke reshen yankin sinai dakarun sun kai jerin hare-hare ta sama akan garin irish inda suka kashe mayakan isis guda 45 tare da al'ansari a cewar wata sanarwa daga shafin facebook din brigadier general muhammad samir sai dai sanarwa bata ambaci ko yaushe aka kai wannan hari ba dakarun kasar masar sun sha fafatawa da 'yan bindiga masu kishin addinin islam a yankin na sana shekaru da yawa amma cikin 'yan watannin nan sun fi mai da hankali akan mayakan isis amurka ta yi kiyasin cewa adadin mayakan isis da ke yankin sun haura ɗaruruwa inda ta ce za su kai kusan dubu ɗaya kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da masu kada kuri'a a amurka ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu akan 'yan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republican da democrat manyan jam'iyyan siyasar kasar guda biyu wa'anda ba a saba ganin su ba sun fara haskakawa a bainar jama'a shugaban ƙasa na ƙarshe da aka taɓa yi wanda ba ɗan jam'iyyar republican ko democrat ba ne ya gama aikinsa a shekarar 1953 kuma duk da cewa jam'iyyu daban-daban na fidda 'yan takararsu a kowace kakar zaɓe ƙalilan daga cikinsu ke samun goyon baya wasu daga cikin dalilan sun hada da matsalolin tsarin da ke hana 'yan takarar isar da saƙonninsu ga ɗanban masu kaɗa kuri'a. amma a ranar talatar da ta gabata ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar libertarian gary johnson tare da wanda ya tsaida a matsayin mataimakinsa bill weld sun bayyana a taron amsa tambayoyi ko jin ra'ayin jama'a da gidan talabijin ɗin cnn ya yi karo na biyu kenan a wannan kakar zaben wanda ake shirin yi a shekarar nan haka kuma 'yar takarar shugaban kasa ta jam'iyyar grand party jill stein da wanda zai yi mata mataimaki a jamu baraka su ma za su samu damar halarta irin wannan taron ranar 17 ga watan nan na agusta 'yan sandan birnin london sun faɗa yau alhamis cewa ba su samu wata hujja da ke nuna alamun aikin ta'addanci a harin da aka kai a birnin ba bayan da wani mutum ɗan ƙasar somalia ya cika wata mata wuka inda ya kashe ta har lahira tare da raunata wasu mutane su biyar a tsakiyar birnin na london amma sun ce ta yiwu har na da nasaba da matsalar taɓin hankali 'yan sandan sun kame matashin ɗan shekaru 19 da haihuwa a filin russell da ke kusa da jami'ar london bayan da suka yi amfani da na'urar lantarki da ke nakasa mutum matashin da ba a kai ga bayyana sunansa ba yana hannun 'yan sanda yanzu haka a wani asibiti a birnin na london shawarar baza 'yan sanda dauke da makamai akan titunan london na da muhimmanci sosai saboda galibin 'yan sandan kasar birtaniya ba sa daukar bindigogi jami'an tsaro sun bayyana cewa matar da ta rasa ranta a harin 'yar shekaru 60 da haihuwa 'yar ƙasar amurka ce jami'an kiwon lafiya na gaggawa sun yi jinyata inda lamarin ya faru amma jin kaɗan bayan aukuwar lamarin ta riga mu gidan gaskiya an sallami mutane uku daga cikin waɗanda harin ya shafa a safiyar yau alhamis daga asibiti sai dai ba a san halin da sauran mutane biyu ke ciki ba. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda rahotanni ke cewa an yi asarar rayuka ciki har na sojoji bayan wata arangama da aka yi tsakanin sojoji da mutanen wani ƙauye da ke jihar Naija. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Bazari ya aiko mana. Kimanin mutane bakwai ne aka kashe a ciki har da sojoji guda hudu a wani rikicin da ya barki a ƙauyen kofa da ke yankin ƙaramar hukumar boso a jihar niger nigeria bayanai dai sun nuna cewa rikicin ya barke ne a lokacin da sojojin suka je ƙauyen domin gudanar da wani aiki a cikin daren laraba wayewar garin alhamis din nan Malam Yusuf Mai Kunkele na ɗaya daga cikin mazauna garin ga abin da ya shaida mun wayar salula. Da eh, yanzu nan da situation shi ne mutane gwarawa mu sun riga sun gudu sun bar kauyukan da sojojin da aka tura wurin sun riga sun yi overpower da nasu gwarawa sun gudu wanda su sojojin suka iya kamawa ne sun kama sun kashe wasu yanzu mutum nawa aka kashe ku a gaban ku mutane bakwai na duka mutanen ƙauyen ne koko dai akwai wasu sojoji haka akwai soja guda hudu akwai gwari guda hudu soja guda hudu gwari uku A halin da ake ciki dai an jibga jami'an tsaro a yankin kuma kawowa yanzu jami'an tsaro sun cafke mutane 40 kamar yadda kakakin 'yan sanda na jihar Niger DSP Bala El Kana ya mani karin bayani ta wayar salula. gaskiya makamai hannun wayanda aka kama an gano makamai kamar bindigogi ko ko dai wukake ko sanduna bindigogi da wukake da addinar da kware da baka ko da yake dai hukumomin sojin ba su tabbatar da mutuwar sojojin ba amma mataimakiyar daraktar labarai na rundunar sojin da ke mina manjo inji deka agu ta ce sun kai samami a yankin ne saboda binciken wasu makamai da suka hada da bindigogi da albarusai. tuni dai gwamnatin jihar Niger ta nuna damuwarta akan wannan lamari Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan yada labarai na jihar Niger. So amma kiran da muke ma mutane mu dan Allah ayi hakuri in akwai damuwa a gaya ma hukuma. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a Najeriya har ila yau rahotanni daga kasar na cewa an sako dan majalisar wakilai Sani Bello Mashi wanda ke wakiltar mazabar Mashi da Dutse a jihar Katsina. Bayan da wasu suka yi garkuwa da shi yayin da ke ran gadi a gonarsa da ke Kaduna. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adam Yar Hikaya ya zanta da wani hannun daman dan majalisar mai suna Bishir Mashi ya kuma fara ne da mai wannan tambayar. yanzu wani hali ake ciki kan shi dan majalisa to alhamdulillah mu kam yanzu murna har hanci har da kunne saboda Allah ya sa mutumin nan ya dawo cikin koshin lafiya ba a taba shi ba ba a mai lahani ba a mai wata barazana ba a daidai na ka sako shi a an sako wannan mutumin na daidai a guri da ake ce ma inda aka ake ce ma hanyar tafiya ta binnin gwari din nan wani wuri da ake ce ma dogon dawa yanzu yana ina shi dan majalisa yanzu haka muna tare tare da shi a cikin ƙunshiyar lafiya a nan Kaduna. A tsakani da Allah nawa aka bayar aka sako shi ko babu abin da aka bayar na diya? to magana jiya nan ba da taso ba an tuntube mu muka ce mu gaskiya ba kuɗi kuma kowa ya san halin da ake cikin wannan kasai saboda haka yanzu mutum mu ce sai mun ba da kuɗi muna yaudarar kawunan mu ne kuma wannan abin ya samu nasara saboda ruwa da tsaki da gwamnati jami'o'i na tsaro farin kaya da na 'yan sanda da na kuma ma'aikatan national assembly da shi mai girma minista na aviation su shiga nan su shiga nan to ina ga wannan nake tunanin ya tsorata mutanen nan nan sun san cewa sojoji da 'yan sanda da jami'ai duka suna cikin dajin nan to yana sa ran wannan shi ya sa musu tsoro amma bishir ai da muke magana da kai jiya ka su waɗanda suka sace shi sun ce sun yi babban kamu don haka suna buƙatar diya mai tsoka eh wannan gaskiya ne jiya a maganar da muke mun yi magana da su ce gaskiya su sanata ne suka kawo muka ce ba sanata bane bawan Allah ne ta dawo daga treatment ɗin shi ba ma kuɗi ya rishi ba saboda haka ba inda mu samu kuɗi shi ya jaza masu suka kuma tabbatar da cewa eh hakan ne suna ga ya taimaka wajen samun nasarar sakin shi wannan bawan Allah bishir mashi kenan wani na hannun daman dan majalisa sani bello mashi to a najeriya da ya yi masana a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi mabambanta dangane da barakar shugabanci da ta kunno kai a tsakanin kungiyar boko haram bayan da rautanni suka ce an naɗa abu musab albarnawi a matsayin sabon shugaban kungiyar sai dai a wata sanarwa da ya fitar abubakar shekau wanda ke jagorantar kungiyar gabanin wannan takaddama ya ce har yanzu shine shugaba na tambayi iya kwamado ahmed tijjani baba gamawa mai ritaya wanda ke fashin baki kan harkar tsaro shin ko hakan na nufin akwai bambancin aƙida kenan a tsakanin shugabannin biyu eh to ka san waɗannan mutane akwai bambancin aƙida a yanzu wato kaman kada ne wadda ruwa ta ƙare mishi abubuwan da waɗannan mutane yanzu ba su da wani makama an fara kakkaɓe su yanzu wato suna nan ne suna shure-shuren mutuwa to don haka tsakanin su za ka ga sun fara faɗa da sauransu kuma wayannan abubuwa duk propaganda ce ta iska ta ƙarya ba abin da za su iya yi a dakarunmu da sojojinmu sun ci mutuncin wa sun riga sun yi gaba da wayannan mutane abin da ya saura saura kiris ne kawai a cin musu yanzu ma kawai faɗa ne kuma wannan abubuwan ma propaganda ce in ka duba yadda aka haɗa maganan da yi na minti goma na shaurara ba wata magana ba ce magana ce kawai ta banza magana ce wanda yake ba ta da wata tasiri a sha'anin tsaro a ƙasar nan a yau. Eh, ya kuma do idan ka ce duk farfaganda ne kamar kana nufin kenan wannan ɗan rikicin da aka samu a tsakanin sun shiryawa aka yi kenan. ai kwarai da gaske ai in ka duba yadda abubuwan suka faro da sauransu a yau in ka saurara yau kwana nawa baka ji shi kawai yi magana ba ba ma labarinsa ba maganan irin wa'annan mutane sai yanzu ne lokacin da karfin su ya fara karewa wannan rigima za ta fito a tsakaninsu saboda haka wayannan mutane propaganda ne yana ɗaya daga cikin abubuwa propaganda a sha'anin yaƙi. wasu za su tunanin cewa ganin eh, shi shekau ɗin ya jima bai bayyana ba ne yasa eh, watakila ko kuma su a tsakanin ƙungiyar an ga alamun rauni bangaren sa yasa aka yi maza aka naɗa wani eh, sabon shugaba. ai ƙungiya ta riga ta samu rauni tuntun ai raunukan sun riga sun samu a tsakanin su ina tabbatar maka waɗannan mutane ba tare suke ba kuma ba wasu tasiri da za su sake yi a ƙasar nan insha Allah da ƙasashen da suke fita eh, da mu duk da cewa kana tunanin wannan abu shirya shi aka yi wato farfaganda ne kamar yadda ka faɗa a baya wasu na da ra'ayin cewa gwamnatin najeriya ce amfani da wannan dama da aka samu baraka ta shiga ta jawo wani bangare a ciki ko a neman maganan eh, sasanta ya kake kallon wannan eh, ikirari ah, ban yarda da wannan ba ai in ka duba waɗannan mutane a gwamnatoci da dama sun so su zauna da su a tattauna a fahimci juna a ga yadda za a tafi tare a tsira tare amma duk wanda ka kama sai ga ya ce wannan ya zo ya ce wannan wannan ya zo ya ce wannan ya bar wasiya ga umma ta sa a hajji na ƙarshe zaman lafiya ya zo da saƙo na jalla gare mu to iya kuma jani ba baba gamawa mai rita kuka saurara gabanin wato kafin wannan waka to kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku shinya kuke kallon lamarin yayin da rikicin shugabanci ya barke a tsakanin kungiyar boko haram sai mun ji daga gare ku yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. to kada dai a manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu karfe biyar na yamma ne wato sauran biyar saura minti goma sha biyar kenan kiran na farko ya fito ne daga sokoto wane ne akan layi to mahmudu lalo da aiki yawa barka da shigowa wannan fili eh kana tare da usman ir bello bonkari karamar hukumar musu ta jinji a jihar sokoton najeriya yawa to muna jin ka malam usman Eh, wannan tufarka da ta samu asali kuma ta kwaru tsakanin shugabannin boko haramun shi bakar shekau da albardawi hmm. da sai mu ce farka ganda ta kuma iko mai bayan hari wanda yake mu ba shi ne dalibu ba a'a fatan mu su fito su nuna asaran da gwamnati domin a sasanta da su a tsara samun zaman lafiya amma wannan kada gwamnatin Najeriya ta dokai wata farganda a'a ta dokai cewa ne tabbas ta fara samun wata nasara wadda zai kuma kada ta tsaya ta yi kasa a gwiwa ta ƙara dukkan matakan tsaro da ƙara ƙarfafa sojoji domin yaƙa waɗannan mutanen. To madalla mun gode Usman daga Sokoto bari mu je Kaduna wane ne a kan layi? Sunana Yawu Sulaiman Madaci karamar kuma Kauru. Yawu wato yawo muna jin ka. To alhamdulillahi dama ba hausa na cewa duk abin da yake baka tsoro wata ran zai baka tausayi. Eh muna jin kamar yau. Yau Boko Haram dai bisa duka alamu dai ta kusa tattara kayan ta bar Najeriya wannan gaskiya ba karamin nasara ne ga 'yan Najeriya ba amma kira ga ɗan Najeriya ko kuma sojojinmu kar su ce da su tsawaya hannu su zauna ganin cewa wannan kungiya ta rabu mu kuma yan kasa ba za mu yi kasa a goya ba wajen yi ma sojojin mu addu'a Allah ya ci gaba tsora su akan wayannan bayan Allah Allah ya sa a tashi lafiya na gode da wannan dama da aka bani suna na yau Suleiman Madaci mu ne da godiya malam ya bari mu garziya jihar Nasarawa wane ne akan layi Assalamu alaikum suna na shafa kafin magaji dan ya Musa kuma jihar Nasarawa Muhammad Lalo barka da aiki. Wa alaikum salam shafa le muna maka <laughs> maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinka yau? To Muhammad Lalo a gaskiya bisa billahi ina son dan jawo hankalin hukumarmu na tsaro na kasar nan namu Najeriya kar su yadda su ce ba za su yi sanyin gwiwa da irin wannan bayanai da suka samu ya kamata su kasance inda aka san su da kwazo da nuna isa da abin nan don hmm. su kwato ma wannan ƙasa namu musamman wannan yanki gabas ta arewa yancinta don mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan kasa namu najeriya da fatan za mu zauna lafiya na gode mahmud lalo ku tashi lafiya mu ne da godiya shafale daga jihar nasarawa bari mu je taraba wani ne kan layi hello na Muhammad kabiru ne daga tella to muhammad kabiru muna jinka dan malam mai adda to muna jinka hello kana jin mu wannan wanda ba zai amfani komai ba eh muna jinka saboda ya zana da wani abu yau tun da aka kafa gwamnatin nan gari nawa suka ce sun kama eh muna magana ne kan barakar da ta faru tsakanin ya kuke kallon lamarin wannan ka yanzu gwamnati idan ta nitsu ta samu hanyar da za ta fita hmm. yawwa ta samu kawai yadda za ta ta kama su a gabanin to mun gode muhammad kabir dan malam mai adda daga jihar taraba ga wani kira daga jihar plateau a ne akan layi salamu alaikum wa alaikum salam to fatan alheri gare ka daga karamar hukumar wasai a jihar plateau ina unguwan dan buran kai sai sunana abdurrahman amuwafe amuwafe. na'am to muna maka maraba da ah, zuwa malam eh menene eh, ra'ayinka eh wato wani duba da zan yi game da wa'annan kungiyoyi biyu da aka samu takaddama baraka hmm. tsakanin su wato an ce idan daji ya kama da wuta fafat matukar bai cinyewa ba a yi wa fara barka da zuwa har ga Allah ya kamata a ce su wa'annan kungiyoyi su gane cewa addinin musulunci ba bai ce a rika daukan makamai ana kace-kace ana farwa mutane da basu ji ba basu gari ba alhali kuma ana fakewa da sunan kalaman cewa wai ana kafa a daular islamiyya don haka da kirana ga mahukuntan kasa na ya kamata su yi gaggawa daukan matakai akan kalaman da ake samu yan cewa waɗansu suna sa gabansu yana faduwa yana rudewa. mun gode mal abdulrahman daga jihar plateau bari mu sake komawa kaduna wane ne a kan layi assalamu alaikum haya yalo ne daga nan sabuwar gaya wa alaikum assalam malam yahaya muna jin ka gaskiya mu wannan abun ya kara mana karfin gwiwa akan sojojinmu domin mun san tunda muka ji sun fara wannan kalaman to in Allah ya sayar da za a ga karshen su da izinin Allah to mun gode kwarai Yahaya daga Kaduna ga wani daga Gashuwa kuma wane ne akan layi Abdurra'uf daga Gashuwa. Abdurra'uf muna jin ka. Hello? Hello Malam Abdurra'uf muna jin ka. Yawa ni na bayyana farin ciki na ne a kan rabuwar da wannan kungiyoyi suka guda biyu saboda ina daga ɗaya daga cikin yan gudun hijira. Mhm Allah sarki eh. eh. Muna jin ka. Ina bayyana farin ciki na. Eh. To uh, mun gode Malam Abdurra'uf daga Gashuwa ga wani kira mun samu daga Katsina wane ne ya kan Tuna eh, na hello kana jin mu na katsina idan kana kan layi muna sauraron ka to ina kaman layin shi ya katse ko kuma dai wani abu za a iya cewa ya faru muna tattauna ne kan batun baraka da aka samu ta shugabanci a tsakanin kungiyar boko haram ra'ayinku ga kira daga abuja wane ne kan layi abubakar na daga abuja biyu biyu kasuwar to mala abubakar muna jinka wannan abu dai da yake faruwa tsakanin waɗannan mutane su bi da allah ya raba kawunan su muna fatan allah ya daɗa farraka tsakanin su kuma allah ya ba wa jami'anmu na ƙasa ikon cin galbar nasarar wannan yaƙi da suke da waɗannan 'yan ta'adda. Hmm. to mun gode kwarai abubakar daga abuja ga wani kira wanda na ga kuma shine na karshe daga jihar nasarawa wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam muna jin ka na nasarawa mamun lalo barka da kokari yawa barka da yamma suna na shi aibu zuban an ce ya kashe jihar nasarawa na'am muna jin kamalan shi alƙalin kungiyar mutane a kusa kafafen yaɗa labarai da cigaban kasa hello malam sha'ibu layinka kaman kana kusa da ko rediyo ne ko akwatin talabijin ne ban sani ba yana dan rawa hello kana jin mu eh muna jin ka amma a gurguje zaka ka faɗi ra'ayinka saboda lokaci ya ƙure. to ra'ayina wannan zan ce alhamdulillahi addu'an mu ce talakawa ta kama wa'annan wa'annan wa'anda suke cewa suna ikirarin kafa daular musulunci addu'an mu talakawa ta kama su saboda haka muna addu'a ga Allah ubangiji subhanahu wataala ya kara taurin asirin su warga za su gabaki ɗayan su to mun gode kwarai malam sha'ibu daga jihar nasarawa kuma da kiran ka ne muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira yanzu kuma ga labarin wasanni wasanni a takaice tsohon shahararren dan kwallon brazil pele zai kai wata ziyarar kwanaki biyu a nigeria karkashin wani shirin karfafawa matasa na nahiyar afirka daga ranar 11 zuwa 12 ga watan nan na agusta pele wanda ya taba lashe kofin duniya na kwallon kafa har sau uku da kasarsa brazil zai shugabanci wata wasan kwallo ta matasa da za a gudanar a ikoyi da ke birnin lagos ya kuma shugabanci wani taro da wasu hukumomin najeriya haka kuma zai sadu da yara da matasa masoya kwallon kafa da iyayensu daga jihohin kasar daban-daban ya kuma halarci wani bikin gala tare da wasu shahararrun 'yan kwallon nahiyar afirka a wajen bikin na gala din za a kaddamar da wata gidauniya domin tallafa wa wasu cibiyoyin koyar da kwallon kafa a najeriya wannan ziyara ta fele dai ita ce ta biyu a najeriya bayan da ya taba ziyartar kasar a shekara ta 1967 a najeriya an bayyana suna abdul jabbar sani a zaman sabon kaftin ɗin 'yan wasan kwallon kasar 'yan kasa da shekaru 17 wato golden eaglets a daidai sa'ad da ya rage 'yan kwanaki kalilan su fafata da takwarorinsu na kasar jamhuriyar niger a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar afirka ta 'yan kasa da shekaru 17 'yan golden eaglets din za fafata ne da baby na ta kasar jamhuriyar niger a ranar asabar domin neman tikitin shiga gasar ta nahiyar afirka a baɗi a kasar madagascar a jiya laraba kuma an soma wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na rio a shekara ta 2016 a kasar brazil tare da wasannin kwallon kafa na mata kasar sweden ta doke afirka ta kudu da ci ɗaya da nema kafin mai masaukin baki brazil ita ma ta doke kasar sin da ci uku da nema an soma wasannin kwallon kafar ne kwanaki biyu kafin bikin bude gasar a gobe juma'a domin kuwa wasannin na kwallon kafa su suka fi yawan wasanni da kuma matakai da dama yan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle fiye da dubu goma sha ɗaya ne za su fafata a wasanni daban-daban har ɗari uku da shida a gasar irin ta ta farko da ake gudanarwa a nahiyar amurka ta kudu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka wancan shekara ita ce mafi zafi a tarihi wani bangaren wannan zafin ya samo asali ne daga yawan canje-canjen yanayi gefe guda kuma daga tsananin zafi da ya jiro wa duniya sakamakon ayyukan bil'adama canjin yanayin ya kawo a cikin watan yuni amma sai zafin ya ci gaba kuma ya yi sanadiyyar fari wanda ya jefa miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin damuwa na mutuwar tsiro da ka iya haifar da yunwa nan gaba Ƙasashen da wannan abu ya fi addaba suna kudancin Afirka ne, kimanin mutane miliyan goma sha takwas ne ake sa ran za su fuskanci matsalar rashin abinci, wato matsalar da za ta kai su ga yunwa da rashin abinci mai gina jiki. Wannan da wasu dalilai za su addabi bisashe da rashin ruwa da kuma jinyar masu kanjamau nan zuwa shekarar 2017. Wannan fari yana da mummunan tasiri a yankin kudancin Afirka kuma muna ganin wannan abu zai ƙara ta'azzara, in ji Rebecca Sutton na wata ƙungiyar taimakon ƙasa da ƙasa wacce take aiki don kawar da talauci a duniya. A cikin wannan lokaci mutane na shan fama suna ganin shukarsu da dabbobinsu suna mutuwa. Babban shaida shine ba za a samu babban kakar da ake zato ba har sai farkon sabuwar shekara. Ƙungiyar ƙasashen kudancin Afirka ta ƙaddamar da wani shirin gaggawa na dola biliyan biyu da miliyan ɗari hudu don taimakawa ƙasashen da wannan fari ya fi tsananin addabansu don su kare irin alfanu da suka samu. kwamitin haɗin gwiwar yankin ya fito da tsarin aikinsa wanda ya fi mai da hankali akan yadda za a taimaka wa ƙasashe guda bakwai da ke fama da tsananin farin kamar angola lesotho madagascar malawi mozambique swaziland da zimbabwe wanda ke buƙatar dala biliyan ɗaya da biliyan ɗari biyu a ƙoƙarin amsa bukatun yankin amurka ta ba da sanarwar ƙarin taimako na dola miliyan 127 wanda ya kai taimakon amurka ga dola miliyan 300 taimakon na amurka ya hada ne da kai kayan abinci na gaggawa da abinci masu gina jiki da kiwon lafiya da samar da ruwan sha mai kyau da ƙwayar tsiro amurka za ta ba da wa'annan kudade ne ta hannun majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyi da take aiki da su dangane da gargaɗin farko da yadda aka gano canjin yanayi na ci gaba Majalisar Ɗinkin Duniya ta bullo da wani shirin agaji na gaggawa a farko wannan shekara ta yadda za a rage tasirin canjin yanayi da kuma kare nasarori da aka samu wurin rage yunwa da talauci. Muna kuma ƙara saka jari don rage mummunan tasiri da farin zai haifar da magance matsalar cikin gaggawa da kuma taimakawa wurin tsirar da mutanen yankin kudancin Afirka. amurka tana yaba ma waɗanda suka bada taimako wurin amsa buƙatar magance fari a yankin kudancin afirka kuma ta yi kira ga saura su biyo sawu su bada nasu taimako na ƙasa da ƙasa ɗaukar ƙwararren matakai da shirya ayyukan ceto yana da muhimmanci wurin kare nasarori da aka samu a yaƙi da yunwa da talauci don samar da ceton gaggawa sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai a takaice. To Mahmud yau Alhamis kungiyar Taliban ta dauki alhakin kai wa masu masu yawon bude ido hari 'yan ƙasa Amurka da Turai a yammacin lardin Herat da ke Afghanistan inda suka raunata mutanen su shida da kuma direban su wanda shi kuma dan Afghanistan ne. mai magana da yawon 'yan kungiyar ya faɗi cewa 'yan taliban ɗin sun auna abin da ya kira tawagar maƙiyansa ne kuma adadin da suka bada na waɗanda harin ya shafa na da yawa ko da yake dai an san kungiyar da yin a ringizan adadin yawan mutanen da suka kashe rundunar sojan ƙasar masar ta ce ta kashe abu duwa ansari wanda ta bayyana cewa shine shugaban 'yan isis da ke reshen yankin sinai to masu haro duka duka abin da suka kenan a cikin shirin namu ne baki ɗaya kuma sai gobe idan allah ya kai mu inda a gobe juma'a za ku ji wani sabon shiri da za mu fara gabatar muku a madadin wato musulunci tushen rayuwa shirin sunan shi tsintsiya maɗaurin kiɗa wanda juma'a ali za ta rika gabatarwa wanda kuma zai rika mai da hankali wajen haɗa kawunan mabiya addinai da ƙabilu daban-daban a sassa wato kuma daban-daban na afirka da ma duniya baki ɗaya za madadin maryam dauda da julie levis gresham ni mahmud lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc